الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna cikin littafin muktasar khalil muna shahi na 149 ko kuma mun kwana akan daras inda muke magana akan abin da ya shahi ingancin azumi ana magana akan abin da ke sa azumi shi inganta to ingancin azumi ne kasancewa na sai hatu hudin shan shekarantar sai da muka baro baya hmm. wabi tarki jima'in azumi yana inganta da barin jima'i wato shi ne fakar da hasafa a cikin farji wa ikirajin mani azumi na inganta wa tarki ikirajin mani da barin hidda mani walki bisa ga lazza wa mazin inganta azumi kasancewa na da barin hidda mazin wa ƙai'in haka nan ingancin abin ya kasancewa na da barin hidda amai daga baki wanda zai fita daga ciki bayan amai ba hissai mutum ya jawo maka ne amai wa in sa'ala mutahallilin ingancin abin ya kasancewa na da barin sadar da abin da an ruwa ruwa au gairihi ko kuma wani abin da ruwa ruwa kamar dirhami haka amma gairihi alal muhtar na ba alal yasab haka ba bal sadar da gairihi nuna na ga nuna za a sada shi da ma'idatin ga uhan zanya da hukunatin da famfo ya za an yi mutum famfo an tura mai wannan abin da an ruwa ko kuma abin da yake gairihi amma da ma'idatin amma da hukunatin malamai abin nan a tsohin malamai na cikin zaura suna cewa da gugutu to amma kuma kada ya ɗauki mutane su ɗauki allura tana ciki wannan hukuna ana yi ne da hili ɗure da kawai zakari ko kuma kafafar mace to waɗanda abubuwa suna an kace suna bata azumi in ya zo da ma'in da ruwa-ruwa aw halikin ko ba haka ba ko kuma ya zama ya bita ta an kai ɗure ta baki don azumi na baki kai mallan ya yi kura da ce wa in yi uzini wani min antin ko da abin da ya taka ta kawo hanci na inda ya sadu ohan zai azumi na ɓaci wa uzini ko da abin da taka ta kunne na ya kai ko abin nan ga ohan ya azumi na ɓaci wa aini ko da abin ta ido ya bi waɗanda abubuwa dama wajen halku Famu zuwa ga halku nan da aka fara amma abin da shaye hanci kunne ido dubra waɗannan ba aka fara sai dai a ranka azumi guda ko da gangan mutum ya nauce ruwa ruwa sun ka fita kawai idanun sun ka shiga cikin wanzanya ko sun ka shiga cikin kunne sun ka shiga ko sun ka shiga cikin hanci sun ka shiga da gangan to sai dai ranka azumi amma babu ka fara kafara bi famin fakat wa bakurin haka ne ingancin azumi mai kasancewa na dabalin sadar da hayaki bakurin ba bukarin ba hmm, bakurin hmm, wato kenan hayakin ice shine bakhur bukhar shi ko hayakin kidir tukunya to in ya sha abin kasancewa na da barin hidda da barin tare da hayaki wa kai'in da amai tare da amai wa balgamin da majina in gan sha mai kasancewa na da barin tare da majina ga ohan zanya amma ita majina na amkana ɗarhu wanda tushe ta yake yiwa wato duk majina da an haka ko ta kawo ga abin da na halshe tsakiyar halshe sai in mutu ya haɗe ta azumi ya ɓaci watsu ta zai amma in ta can ga makoshi kana jin ta kana son ka kako tana tana to idan ka ma haɗin ne ta wucewa ba mulla kan ko shi kan ɗin na halitta yidi aw galibin min madwaratin ko kuma wato inganci almi da kan cewa na da barin sadar da abin da ya rinje ka na kurkurar baki kada mutum ya kurkura baki abin nan ya sa ruwa da yawa wurin kurkurar baki har su rinje su shiga cikin bakinsa azumi baki na da wannan tawakin aw galibin ne mata tuwakin kenan ko abin da ya rinjai na daga ayyantaka aka waki wannan abin nan nashi ga barin tsanin sai harin har yi labashi waɗa ba kilfar da mudulakan wanda ya ci cikin waɗanda abubuwa da mun ka ambata da ire-irensu to ya biya kilfar da amma ga azumin farin da mutlakan suke ba ta yi biyu. shin da ganganna ko da rafkanuwa ko da rinjaya ko da tilastawa haram ne ko ko ja'ibi ko wajibi don haka shi nan mutlaƙan ne ga abin da ya shahi azumi inda na farin lana mutlaƙan ne shiranka a kai bana na rahila hmm. wa in bi sabbin fi khalqihi na'iman ko ba haka ba ko da kuci ya yi da zuba ruwa ga makogoro ne shi ne azumi alhali hala kaunihi na'ima yana kwana sai wani zuba mai ruwa ga baki ya zuba ruwa ga baki sai ya ɗaga kan da ya ɗaga kan ruwa suna kawo wajen abin nan hanak sai girgiza kai ne ruwa ko fi ne sai su wuce azumi ya ɓaci ina misalin inda an ka ce azumi ya ɓaci kuma lalle wajibi na arama kama jama'atu na'imatin kamar wani mutum na so sun mace na bacci sai zauna da ita kuma cikin ramadana to azumi ya ɓaci za ta rama azumi guda waka akalihi shakan fil ko haka na azumi ya ɓaci inda yake yana mai kokanto a cikin ketowa albijiri ko kuma faruwa rana to wannan ne ya ba shi jima a wadda za a shakkun ko ko kuma aka niyar samu gari su ma'ana ci da dalilin ɗara'a ketowar shakkun kokanto da shi ma wannan azumi ya ba shi sai a rama azumi guda amma dunnan muna magana ga azumin farilla wa man lam yanzur daliluhu muna tare ce da bil mustadilla duk wanda ya zama bai samu dalili ne na azumin ba wanda zai zama jagora gare shi wajen abin da shi ɗauka azumi da aji shi kullu rana ko ta bai iya fahimta ni a dalilin da lokacin da yake ya ɗauka azumi a cikin sadda ya ni a lokacin da yake ajiyewa, rana take faduwa bai ya gane haka muna tare da kowa to wannan haka ba ta samu gari su ba to in ita da da mustadin ya yi koyi bisa ga wajibi da wanda yake shina da wani abin da ya jingina garai wanda zai zama jagora gare shi da ne gare shi sai shi wannan ya aji na shi fahimta a ga wannan to in bai da dalili shi bai san dalilinsa ba sannan bai samu wanda yake abin nan ko da shi ba wa illa ikhtada in ba haka ba sai kewaye menene kewaye da zafi wajen sahur shi amma dare ya rage da saura shan ruwa kai ya sha ta ruwa yi domin addini an gine a kan kowace shakka amma wanda ya san ga lokacin da alheri ke ketowa to ko kana ganin gari ya waye ka gana ta abinci ka zargai wanda ya san lokacin da rana ka waduwa ko kana ganin asibiti yana shan ruwa ne ka zarge shi wanda bai san haka ba amma akwai wanda ya san haka sai jingina gare in ya buɗe baki ya bude, in ya bar wuri ya bari ni wa rasulun sahur to amma wanda bai da wannan to shi ka zai istiyabi sahuru shi shi ya tabbatar da yanzu dare na sannan wancan ruwa ya tabbatar da rara ta wada har duhu ya shigo kan na ku hmm. to mu zo to duk waɗanda da kaji an yi magana <clears throat> wato cewa wa qalatul fardi an ka to illal muayyana li maradi to sai wa nazari wanda yake ayyananne kuma ya ayyana shi amma sai wakati ne kun to saboda rashin lahiya aw haidin ko kuma ta ayyana za ta yi sai halitta ana ana azumi haila sai kun ko kuma saboda mantuwa ya to sai waɗanda su ɗaya ne an kasu suka wannan ba zai biya su ba muna tare da kuwa wannan nabali bil amdi haramun amma ya biya a cikin azumin nahila bil amdi da shi da ganganci wanda ya ɗauki azumin nahila ya ci da gangan to biya ya kai ko bayan ya biya ya gan cin da ya yi yana cikin haramci cina wanda yana cikin haramci to ya biya walau ko ya biya walau ko da ko ya ci domin rantsuwa da ɗalaƙi battin Wani cewa ne ce yake kakkasa kana yawan azumi don Allah ta aji azumin na haka nan ka wuce duk kara ne kuma ga jikinka nan ga wani ciki ya ce a'a bani ya azumi na wannan ko ya ce to ce lalle sai ta ci in ko baka ce mata ta na sake ta saki uku ko bawa na wani ya zan to in ya ci domin dalilin haka zai rama eh kai ka ku ku ka ba wa yanzu to illa da wace sai akwai wani dalili da wannan dalilin da akwai wato bawa Allah da yayi haka na saboda tausayi da shi wannan mai wa'azumin da babu wani abu da suka nema da kanwa ne illa rataye zuciyarsa da tausayi da shi mai azumin ga ko kuma ya zama wanda ya wagaran tsawa ka walihi ko ba haka ba kama ubana ya ga a walake walake ne ka sha ruwa in ba ka sha ruwa ba mata ta kasa kila ma uwa ta to shawaran ran ta fito wa shaykhin da malamin sa lutubi yace wani abu ne kaka haka yace yace aka ka kora ne to yau kan gonga abu ka ba in ka shawara wallahi na ta gaske take to sha ran mata mallan ta fito babu ranko su kan waɗanda ka walibin wa shaihin wa illam ya halifa mallake ko ba su zaɓi lahilis ba ko ba su rantse ba sai wata fara in ta'ammada jima'an an gane? bila tawilin ƙaribe ya ɗaya da kafara in ya danganci jima'i ya zama yace jima'i da gangan da lata tawili amma babu wani tawili karibi to wannan kan ya akwai tawili karibi babu kafara amma ana ramawa amma in shi ce ta alhuramar wata babu tawili karibi wala wannan kafara ya kai bayan yaran ka shi kafara kuma wajahalin fi ramadana fakat bila jahari a ramadana kun ba da jahilta ramadana ba yanzu ya san ramadana na ta yaci to na to amma in ya jahilta ramadana na to ya ma dai zaki ban ji ba ta yi da karibi kai mala musa ka ganin nan da jawahiru kam kam awo متأول تأول عن قريب وبلا جهل طوله ولا كفالة على ما أبدل جاهلا جاهلا جاهلا كو حرمته yana eh, filihi kajiya da rai da musulunta ba kana jina da rai da musulunta ba sai shi ba ba ana yi ba eh, aga yake ciɗe aka yi ciɗe ba a Kasa a haɗa akwai malaman da adda wannan rashin ganewa sun ka ce wai shigarwa abba a yi shi abba a yi amma ana isa rai ne mahaukata eh? darga wai ai wannan hitarwa na shigarwa an kace ba a yi wani aiwatarwa na to mu zo an raba ne ya tuna haran ko kuwa da tsakiyar rana ana cikin azumi sai to sai ce shi dai kai sai ya bugi da rana ya ɗaga niya da rana to shi ma wannan azumi ne ya kuma ka fara za a yi hmm. ko kuma ya gangancinci ko ko ya gangancinsa sha da fannin fakat su da aka fara da fannin fakat amma in ya aka akali ko ya gangancin shirbi da hanci ko da idanu ko da abin nan wannan ba ka fara sai da rama azumi guda ina nan mun kamar a yanzu cin nan da sha wa in musu ya shi bi jawza'in ko da ko ya zan da ya asa wakilar da ya ce ɗaya ya ce ɗaya wanda yake harkan barori kamar irin su abin nan a yaba masu lokan barori jikin su wanda ana samun ragai to mu ko kuma ya gangancin hidda mani ya sumbunta ko mubashara kai wa'in duk idan mata cikin kura da mata tunani na eh mani duk da wannan abin da za shi kafara za illa an yi khalifa adatahu a al-muhtar ba ala littafaki ba sai inda zama al'ada ce ko yayi mubashara ko yayi abin nan qubla bi mani ran nan sai sai to sai jira ma'azumi guda ha ba ka ba wa ya amna bi ta'ammudi nazaratil fatawilani bi guda na yawa mace sai mani ya zo mai ana ramadana, ana cikin ramadana. sai zai kafara koko zai ranka azumi guda to mallamai sai ta wuri ba ko guda ba duk wasu mallamai sun shi azumi shi kafara ni kai kallo wasu ko sun ce a shi dai azumi shi dai ranka to idan ya ka fara ana kafara da abubuwa guda uku bi ida amir fi da sittin miskinin miskini sittin kowane miskini da cikin su a samu fitaji wanda yana bukata da abin da a cikin don ka a da ba ta abincin ne kullum ko wanda daga cikin sittin din ga mudda a bayan mudu to shi yafi ausu ya da sharai ne ko ku azumin wata biyu ko ku yanka wa raƙaba wadda an mulina, kamar da kasance wajen zahari kada wajen zahari an yi magana a kan mumina ko sai kuma kajifa waka fara ba ya san waka fara in ta amara ko to ka fara din na karanta sai nan waka fara an amati wada ya yi ka fara ga boya da tafi ta ko da ku da mai da'a domin da'a da sai mai aiki da sawa na dan da ya fita ina mina da kaba to kai da da'a awo in ta kuma in ta in ka fara da yanta ko ka kallata in hmm? lanta ko to ni a ta komawa gari za ta komawa bil akalli da abin da ya zama kaɗan da kiman nan ta raka ba da awa abinci duk wanda ya zama kaɗan shi da tabasowa kamar in ta yi azu in ta yi in ta ka fara da siyarwa ta koma ta a shi in ciyar wannan ta yi kuɗin raƙaba ya ce buwa za su to kuɗin raƙaba za a bashi a basu yan koya zama zama raƙaba ta yanta raƙaba amma raƙaba ta yi kuɗin kai ne, to wannan kuɗin kai ne za a basu duk abin da ya zama ta kashi za a basu awo ai zama awo a to a cikin kabara sai gare ta shi miji in ya doranta ta alal qiblati zakwaye tana zaune sai kama ta su sumbunce ta ta jaya jikinta ko ba sumbunta ta jaya jikinta ta sumbunce ta jaya jikinta hatta an zala hada shi da ta kwaye in zali to shi an kai tawili ne shi shi ne mata fara ko ko bai mata ba ba ta ka sai ba kuma ta hada mata sheka wato kenan akwai falsifi in shi ne mata kawara ko ba shi an kai dawuni biyu so ba ta yi wa fi takdir mukrahi rajulin lil jami'a qawlani wannan yazo cewa na ce eh yace ni kaka yace azumi yace azumi kaka amma yau azumin ka karare ya yace ni la ni lahiya yace shiga dakin nan ya shiga ce ni ta gani cikin ce mace ce ta kata ce ta abu ne kana jin tsoron Allah sai ko dace wallahi ko kan kai kai kafa ko ta ce nufi ya dole ta shi ko bai dole ta shi takoni ya zari ina kalkalni ya ce ko kan kai kai kasa ko kuma kai abin mutum ita ya dole ta ko ba don samu sai to wai nan to wanga da dole ta mai shi ka fara ko kuwa a shi wanga da an ka dole ta ce ka fara ya an kai ne yanzu nan ya an ka an ka saki magana ga aikuwa na nahira ai wanda shi da sai mai ka fara ko ya ra'ayin kamar adam ni ku ba shi annoba ai wannan wanga hali ya kai ga bai isa hali ko shi shi na da ni eh goran kafi ai wanga ta wanga ta hankali ya ya bai kai ali ko shi yana da nufi na dafa ya hankuli ma ta shi da ta ɗayan ƙuda ta shahi amma kuma ya halatta shi yadda ta su ta kai amma banda in mutum ya da mantuwa wannan kam wanda ya ɗari da mantuwa su ba aika fara ko ku wanda ya wasa ya da janar bai wanka ba sai bayan ce to alibiri shi ma wannan ba aika fara eh dara ai ba ku gurin hukunci ba kuka fara inta amma da daren na la ya abdara daren na aulam aulam aulam lokaci ahana eh kaga shi ga mala umar kaga wani shi wani shi wani shi wani shi wani shi inda ya kadara kara'in kara'in wala mai kuban lokacin takarda na ga wani darasi wani ne amma dai mu aje na inda kuna ne jami'a kaulani ai shi na kuka ce sai a ta yi la'ayin abu dara ha kani eh da amai eh ومن ايه ايه to ai kasan shi ma a maimaita na yi hmm. ko amai ko tuƙi a ruguran aha ban ji na'am wanda an ga ba su kai ga wani zai ade eh sai ramu guda saboda abin nan hukuna ne hukuna ne eh. a tufin kai kenan ai na halin koshi ba kuma Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa kamin gabatar da wanda zai yi addu'a